Ezekiel Sura talatin da tara Ɗan mutum, ka yi annabci a kan Gog, ka ce, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ina gaba da kai, ya Gog, babban sarkin Meshek da Tubal, zan juye ka in kuma ja ka, zan kawo ka daga can arewa in aike ka don ka fāɗa wa duwatsun Isra'ila, sa'an nan zan karya bakan da take a hannun hagunka in sa kibiyoyin da suke a hannun damanka su fāɗi; a kan duwatsun Isra'ila za ka fāɗi, kai da sojojinka da kuma al'ummai da suke tare da kai; zan bayar da kai ka zama abinci ga tsuntsaye da namun jeji masu cin nama, za ka mutu a fili, gama haka ni na faɗa, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Zan aika da wuta a kan Magog da kuma a kan waɗanda suke zama lafiya a bakin teku. za su kuwa san cewa ni ne Ubangiji; zan sanar da sunana mai tsarki a cikin mutanena Isra'ila, ba zan ƙara bari a ɓata sunana mai tsarki ba, kuma al'ummai za su san cewa ni Ubangiji mai tsarki ne a cikin Isra'ila, yana zuwa, tabbatacce zai faru, in ji Ubangiji Mai Iko Duka, ranar da na yi magana kenan. Sa'a Sa'an nan waɗanda suke zama a garuruwan Isra'ila za su fita su tattara makamai su hura wuta da su su kuma ƙone su, manya da ƙanana, garkuwoyi, bakkuna da kibiyoyi, ƙulaƙe da masu. Shekara bakwai za su yi amfani da su don hura wuta, ba za su yi wahalar zuwa jeji don neman itacen hura wuta ba, domin za su yi amfani da makamai don hura wuta, za su kuma washe waɗanda suka washe su ganima, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. A ranar zan yi wa Gog makabarta, a cikin Isra'ila, a karin waɗanda suke tafiya wajen gabashin teku, za ta tare hanyar matafiya, domin za a binne Gog da dukan mutanensa a can, ta haka za a kira wurin Kwarin Haman Gog. Watanni bakwai gidan Isra'ila zai yi ta binne su don a tsarkake ƙasar, dukan mutanen ƙasar za su binne su, kuma ranar da za a ɗaukaka ni za ta zama ranar tuni a gare su. in ji Ubangiji Mai Iko Duka, za a ɗauki mutane kullum don tsabtacce ƙasar, waɗansu za su ratsa ƙasar, ƙari da waɗannan, waɗansu za su binne gawawwakin da suka ragu a ƙasar, a ƙarshen watanni bakwai ɗin za su fara bincikensu da suke ratsa ƙasar, in waninsu ya ga ƙashin mutum zai kafa shi kamar alama a gefe sai masu haƙa kabari su binne shi a kwarin Haman Gog. Akwai wani garin da ake kira Hamona zai kasance a can, ta haka za su tsabtacce ƙasar Ɗan mutum, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ka gayyato kowane irin tsuntsu da dukkan namun jeji, ku taru ku kuma zo wuri ɗaya daga ko'ina don hadaya da nake shirya muku, babbar hadaya a kan duwatsun Isra'ila, a can za ku ci nama ku kuma sha jini, za ku ci nama manyan mutane ku kuma sha jinin sarakunan duniya. sai ka ce an yanka raguna da ’yan tumaki, awaki da bijimai, dukansu turkakkun dabbobi daga Bashan. A hadayar da nake shirya muku, za ku ci kitse sai kun ƙoshi, ku kuma sha jini sai kun bugu, a teburina za ku ci iya ƙoshiyarku da naman jama'a da kuma mahaya, manyan mutane da sojoji na kowane iri, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. Zan nuna ɗaukakata a cikin al'ummai. kuma dukan al'ummai za su ga hukuncin da zan yi da kuma hannu mai nauyi da zan ɗora a kansu. Daga wannan rana zuwa gaba, gidan Isra'ila zai san cewa ni ne Ubangijin Allahnsu, al'ummai kuma za su san cewa mutanen Isra'ila sun tafi zaman bauta saboda zunubinsu, domin sun yi rashin aminci gare ni, saboda haka na kawar da fuskata daga gare su, na miƙa su ga abokan gabansu suka kuwa mutu ta takobi. na yi da su gwargwadon rashin tsabtarsu da laifofinsu na kuma kawar da fuskata daga gare su, saboda haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Zan komo da Yaƙub daga zaman bauta, zan kuma yi wa dukan Isra'ila jin jinƙai, zan kuma yi kishi saboda sunana mai tsarki, za su manta da kunyar da suka sha, da dukan rashin amincin da suka nuna mini sa'ad da suke zama lafiya a ƙasarsu, inda ba wanda zai tsorata su. Sa'ad da na komo da su daga al'ummai na kuma tattara su daga ƙasashen abokan gābansu, zan nuna kaina mai tsarki ta wurinsu a gaban al'ummai masu yawa, sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji Allahnsu, gama ko da yake na tura su zaman bauta a cikin al'ummai, zan tattara su zuwa ƙasarsu ba tare da barin wani a baya ba, ba zan ƙara kawar da fuskata gare su, gama zan zuba ruhuna a kan gidan Isra'ila, in ji Ubangiji Mai Iko Duka.